mata da ke a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 a can kasar rasha a matakin wasan kihuwa daya a ranar asabar da ta gabata kasar faransa ta samu nasara kan argentina da kwallo hudu da uku wanda ta yi wa da ita ita ma kungiyar kwallon kafa ta kasar uruguay ta doke portugal da kwallo biyu da daya wanda portugal din ta tafi gida a ranar lahadi kuwa kasar spain sun yi can jaras daya da daya tsakaninsu da masu masaukin baki rasha rasha ta samu nasarar kaiwa ga wasan gaba bayan ta doke ta da kwallo hudu da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida kasar croatia ko sun yi kunnen doki daya da daya da denmark inda su ma suka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida kasar croatia ta samu nasara da kwallo uku da biyu yanzu ya nuna cewa kasar uruguay da su fafata da kasar faransa a matakin wasan dab da na dab da na karshe wato quarter final a turanci croatia kuwa suna tare da rasha ne a yau kuma za a ci gaba da fafata a matakin wasan kihuwa dayan inda kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil za su fafata da mexico da misalin karfe uku na rana a tarihi dai kasar brazil ta samu nasarar doki kasar mexico su sha biyu ita kuma mexico ta samu su takwas inda aka yi kunnen doki su hudu har ila yau kasar belgium za su fafata da kasar japan da misalin karfe bakwai a tarihin haduwarsu sau biyar kasar japan ta samu nasara akan belgium su biyu ita kuwa belgium su daya yi kunnen doki su biyu idan muka leka har ila yau a bangaren wasan ta kwallon kafa ta duniya amma za mu leka abin da ke faruwa a can kasar spain ne inda dan wasan ta nan andre iniesta wanda ya zo da kwallo da ta ba wa spain damar lace gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a shekara ta goma ya yi ritaya daga bugawa kasarsa wasa bayan an fitar da ita a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ake yi a can kasar dan wasan mai shekaru hudu da haihuwa ya an sako shi ne bayan da ya da a dawowa daga hutun rabin lokaci a wasan da Spain din ta sha kashi a hannun Rasha da kwallo hudu da uku abubuwan bugun daga kai sai mai tsaron gida a ranar Lahadi da ta gabata. Kwallon karshe da Nyesta ya buga ita ce bugun daga kai sai mai tsaron gida wanda ya ci wanda yake nuni da cewa ya buga wasa 131 a kasarsa dan wasan ya ce wannan shine wasansa na karshe a tawagar inda yastar ya zo kungiyar ne a shekara ta 2006 inda ya samu nasarar lashe Coca-Cola a shekara ta 2018 zuwa 2012 inda ya samu nasarar cin kofin nahiyar da turai. Wannan lokacin dan wasan ya ce wani lokaci ba wani lokaci ba ka samun kyakkyawar karshe kamar yadda kake so ko kuma ya bayyana cewa wani lokaci ba ka samun kyakkyawan karshe kamar yadda kake so amma ita wannan rana ta zama rana ne ta bakin ciki a gare shi a watan mayu ne yasta ya ajiye takalman ko kuma ya ajiye ya bar kungiyar kwallon kafa ta barcelona bayan ya shafe shekaru ashirin da inda a yanzu haka yake wata kungiya a can kasar japan iya fafatawa ya samu nasarar daukan kofuna har guda 32 a kungiyar kwallon kafa ta barcelona iya abin da ya sa waka kenan huta lafiya